أما بعد السلام عليكم ورحمة الله Wa وعليكم السلام ورحمة الله to insha yau za mu tashi darasi na goma sha hudu a cikin wannan littafi mai albarka na amdatul bayan fi ma'arfata farud al sharhin muktasar na shehin malami abdurrahman al-akhdari malam yanzu ya zo kan gabar jan hankalin mukallafi baligin nan dai wanda muke ta magana a kansa wanda Allah ya sa lokacinsa shi ma ya kai to kuma yadda ake cewa yaro na hankali da rarrafe yake zama babba to bayan zamansa babba <clears throat> girma ya kama shi lokacinsa ya yi namiji ne shi ko mace ce daga kowanne yana da lokaci na balaga idan ya kai wannan lokaci na balaga to don haka ya tsaya ya tsabtace kansa ya mutunta kansa ya alkinta kansa ya zama na ya raba kansa da baɗala, da sakarci da shashanci da fasikanci ya zama na cewa ya gyaru ya miƙe ya zama mutumin arziki mutumin kirki sallah ba ta kuɓuce masa mu'amala mai kyau kyawawan ɗabi'u ya zama yana kan gaba wajen ƙoƙarin ganin ya zama nagartacce to shi ne a yau mala yake son ya ja hankalin shi mutumin arziki ko kuma baligi ko kuma baliga idan suka tashi yin abota to da waye kamata sai sai ce wala ya hillu lahu al fasiq baya halatta a gare shi abota da fasiki wato mai saban Allah mutumin banza mara albarka wanda baya ganin daraja da kima da mutuncin al'umma don mutane a raina suke a wurinsa shi ne wanda za ka biyo titin kai matsawa ya ce kai nifa na ma bai hana na ba suna nan da yawa irin wannan su ne waɗanda gaba ɗaya ba sa ganin darajar wani mai farin gemu da aka ba za a tsawatar da su ba za a ce su bari ba za a kwabe su ba abin da suwa ga dama shi suke yi kuma a gidajen nasu ma abin da suwa ga dama shi suke yi to irin wannan kai da kake son ka zama nagartacce na arziki to karkai abota da irin wannan fasiki ne mazanaci ne ɗan luwaɗi ne mashayi ne duk da shan wiwi da giya da irin waɗannan ƙwayoyin da su sholisho da sauransu kai hatta kwata da wasu ke shaƙa wannan duk abin da zai bugar to sunan wannan abin mai bugarwa giya haka wanda Allah ya tabbatar saboda haka idan ka lura halayya sahalai ka take to babu kai ba abota da shi kar ka haɗa kai da shi kar ka yi mu'amala da shi malai ɗora da cewa wala mu hu." haka zama da shi kar a ganka ga ka ga nasa ko kuna zaman majalisa ko zaman benci kar ka bari ya zo inda kake ya zauna kar ka ɗebi ƙafa ka kai ka kai inda yake zama ka je ka kai kanka ba kai ba shi la ghairi darura in dai ba da wata larura ba larura ita ce yanzu tafiyar mota ka hau a daidaita shi ma ya shigo ya hau a daidaita in wannan ne ma dama ɗan goko ne ka fahimce shi kawai shi kenan ce mai a daidaita dama ba nisa ba sauke ne. Ko da ka yi sauke ka haka larura ta wajen sallah an da sallah shi ma ya shigo wannan larura ce saboda haka shi kenan ba za ka kaurace masa ba kyale shi amma ba haka ba ta tsere masa akwai hikimomi cikin wannan guje masan da malamai suka faɗa na farko dai shi baligi ya kamata ya sani baya halatta a gare shi an yi fasikan ya yi caku daidai ne da fasiki wala ya jali sahu ko ya zauna da shi waka za kullaman kana ala gairi istiqama hakanan duk wanda ba a kan daidai yake ba bai tsayi da kafafunsa ba ba ruwansa da addini addinin ma ƙarshe alkafura yake wa addinin yana wa addinin ta'addanci to saboda haka wannan fayyajibu hijranahu wale ce ya ma wajaba tilas ne wannan kawai ya kaurace masa saboda mai na dabawi ya sarko mina taba saboda wato duk inda ɗabi'a take satar ɗabi'a take zama da maɗaukin kanwa in ji bahaushe ce sai kafarin kai saboda haka abokin ɓarawo ya ce ɓarawo ne to don haka duk wanda ya abota da irin waɗancan ya zauna tare da su to fa zai kasance daga cikinsu ne eh abin zai zama to iri ɗaya kalar ɗaya domin shi mizanin abin da ake auna mutum da shi abokantaka kawai da wannan mizanin ce waye abokinsa ce wani ne ya ce inna lillahi a ce menene ya ce ai waye da girki to kaga an samu tangarɗa ko aure za a je a nema maka yanzu uban yarinyar nan aka yi sa'a a shi bai ma fahimce ka bai san ka ba ka aka ce wane wane wane wane ya ce wanne ya ce a yana da aboki wane ce wane kuma eh tare suke eh ba shi ke daga nan kwabaka ta yi ruwa ca ni ba zan ba shi a taba saboda me a ai ba zan ba mutumin da yake ba mutumin arziki ba ne to lalle akwai tangarɗa akwai matsala ka tsaya bi faɗin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce inna malmaru ala dini khalilihi shi fa mutum yana nan akan addinin abin abokinsa ne faliyaktar ahadukum man yi khalil lalle ku ya tsaya ya yi zaɓin wanda zai abokantaka da wa zai abota sai ka zaɓa ka darji ta ka darji ba wanda zai zo don kawai yana da kudi a aljihunsa yana haya-haya duniya ta tsaya masa ko ya je yana jiran kanti kantin ma alkafirai yake mata ta hanyar da yana na yana ta suta laimai kantin shi bai sani ba a gani ya zo ya tabu shashi a cikin unguwa kai kuma sai ga wannan ai abokin tafiya ne ba abokin tafiya ba ne mizanin da yadda za ka auna wanda za ka tafi tare da shi wanda ya damu da addini bane bane yana masallaci bane bane yana wajen ilimin majalisun karatu bane bane ka ganshi ya dage yana ta kokari wajen taimakon iyayensa bane bane za ka ganshi mai kokari ne wajen gaida manya bane bane malamansa su kansu suna ba da kyakkyawa shaida a kansa Ta irin wannan ɗabi'ar ka raɓe shi idan ka raɓe shi za ka zauna lafiya ubangi ta baraka wata alama yana faɗa mana ya ce wasu birnin saka ma'allazina ya da'una rabbahun bilghadati wani ashi yori na waje wala ta'adu aynaka anhum tarida zinatul hayatid dunya ce wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furta lalle ka hakurtar da kanka tare da waɗanda suke kiran ubangiji tabaraka wa ta'ala dare da safiya da dare ko yaushe ga suna cikin zikirin ubangiji mutanen arziki akan addinin Allah wannan ka hakurtar da kanka tare da su zauna da su kar ka kyamace su su ne abokan tafiya din su ne na kirkin su ne wanda an kai rayuwa tare da su duk wanda ya ganka da zai ce alhamdulillah wallahi dan wani ya yi sa'a kullum kaza suke cikin mutuntawa da girmamawa da addini da kaza da kaza to wannan daure makale ka kusance su saboda inda za ka kusance su za ka makale tare da irin waɗannan a tokai ruwa ta sha a gani dare da sabiya bilgazatuwar ashirin ba komai suke nema ba Allah ce rediyo na waje neman yardar ubangiji kawai suke kaga suna dosar Allah ne da al'amuransu to yanzu ko wanda zai taho yana kwacen waya satar a daidaita ko shan miyagun kwayoyi biye-biyen mata da shege yaudara da shege karya yau ya je wajen wannan gobe ya je wajen wannan shine asdawun shine askin banza yanzu wannan saboda Allah kai a idan ma da ka kalle shi ka san ba na arziki ba a idan to yanzu yaushe za ka yi abota da irin wannan don haka ka kauce wancan nemi wannan wanda zai mai da kai irinsa kalarsa kan tsarinsa wannan abin yabawa ne wannan abin madalla to saboda haka ba wani abu suke nema ba yuridi na waje ce wala ta'adu ainaka anhum taridu zinatul hayatid duniya? babu kai babu yin juye zuwa ga waɗanda kawai wani fasa kawai a don rayuwar duniya yan shalaman yan kwaramniya yan neman duniya yan barbariya irin waɗannan to ba su ba ba su ba domin me wannan kawai rayuwar duniya suke shi ne da sun samu kuɗi ko mahaifinsu ya mutu da an zo yanzu aka raba gado yana dantsar kuɗin nan sai ga ya kwashi abokai sai ya tafi wajen wanka sai ya tafi inda za a je saboda haka a sai miyawan kwaye a shiga mota ya ta guje-guje a ta buge 'ya'yan mutane a za a ta fama shari'a gani to ba irin waɗannan ba saboda haka babu kai matashi ko balagage ko kuma ke da kika balaga yanzu kika kai manzali ke uwa ce ma ya kamata ki dinga gane rayuwarki amma yanzu ki zo ki taso saboda Allah nan yanzu dan kwanaki kaɗan za a fara maganar aurenta nan kwanaki kaɗan haihuwa da haka ki zauna ana nuna ki ana aike ce lokaci kaza ai kaza ma ina mace ina shaye-shaye ina mace ina biye-biye ina mace ina irin waɗannan abubuwa na maɗogo da rashin albarka rashin mutunci ita ce akan titi idan waɗannan tatsi tana tafiya ta wani ɗage kaiwa tana kakaskas saboda haka cingon take ci ta ba ta ganin ƙimar, ko ba ta ganin darajar kowa bai dace da ke ba wannan hoton bai yi kyau da ke ba sau da kamata yi ki mutunta kanki ki san waɗanda za ki mu'amala da su ko a makaranta wannan 'yan uwanki mahammata ballantana abin takaici ka ga wai mace ce wai tana da kawaye amma abokai maza ma'ana sau da ka maza ne abokanta da su take mu'amala cewa 'yan gurub ɗinmu ne a yi discussion muke aika za wannan duk ne ki mutunta kanki ta yadda su kansu mazajen za su girmama ki da yawa yawa wallahi sun samu mazaje saboda yadda suka kame kawunansu daga makarantunsu wasu sun samu mazaje daga wajen sabis sun je wannan nysc din hidimar ƙasa to amma yadda suke kamewa su kansu mutane suna mamaki da sauran wurare ce ko da aiki ɗin nan da ake zuwa za ga wata ke kamun kanta wallahi tsoronta ake ta ake amma ki zama to ballagaza kawai ki mai da kanki sakarya wannan ba daidai ba ne ya kamata a kiyaye a mutunta kai a mutunta kai a gane yadda kai yake a kuma wato kiyaye da abin da zai zo ya bata mutum sha'aninsa to yana daga cikin abin da malamai ma suke faɗa eh, ina ƙarƙashin abubuwa guda hudu ce duk wanda ya zama na cewar zai yi abota to kai tsaye ya duba mai irin siffa da halayya guda hudu na farko wanda yake mai tanafusi a tanafusi fi dinillah wanda yake abin fil amalu Saliha kai wanda za su yi gasa da shi a cikin aikin kirki duk wani aiki na gari dama ai waɗanda Allah zai za a madalla da su a gidan aljanna su ne allazai na amanu wa amilu salihat wanda sun yi imani kuma sun yi aikin nagarta aikin kwarai to irin wannan aikin ba sai ma an zo ana dalla-dalla ba kai ka san aikin arziki kai ka san abin kirki kai ka san abin da ake ta kai madalla ai ma sannu ana ganin himmaka da kokarinka to irin wannan aikin ka shigo ai gasa da kai ba wai ka zauna kana jira a yi kaga a babansa ya sai masa mashin kai ma ka ce kai ma wallahi sai ka saya ya yi riga ka ce sai ka saya kuma kai ba ka da sana'ar yi haure gidajen mutane za ka yi ko kuma a'a wayar mutane za ka yi fakare wani ma sai ka zare masa waya sannan ka karbe masa waya me wannan ya haƙuri sannan ba ta hana zuwa ko sai dai ya daɗe ba je ba amma ku zo a kyakkyawar ɗabi'a yaron arziki ne yaron nan yana da kunya yaron nan yana ganin darajar al'umma yaron nan akwai neman na kansa yaron nan iyayensa suna yaba masa to kai ma sai ka ɗauki irin wannan halayya to ku yi gasa ta irin wannan ku yi rige-rige kai da wancan da ake yabawa kai shal sai ka sha gabansa sai ka wuce shi kenan allah ya taimake ka to wannan shine na farko sannan asibatu fi dinillah wannan ala dinillah tabbatuwa akan addinin allah kai dirshan Ganka a'a yaran nan akwai sallah domin sallah ita ce farko tanha an alfasha wal munkar ai tana hana yin alfasha da miyagun duk abin da ake kyamata to sallah sai ta hana ba ta bari kai ba musamman in sallar mai kyau ce sallah ta inganci sallah irin yadda ake so da nutsuwa da khushu'i da cika komai na ka'ida to irin wannan sallar idan yaro ya tsaya yana ta yadda ya kamata to ba za ka gan shi ya zama shashasha ba don saita shi take yi sallar gyara shi take yi zai zama mutumin kwarai in ya taso mutumin kirki da wannan nema kuma zai jikinsa zai saba saboda aka ba ya zo ana a sallah yana kokarin ya shige wani wuri ya je ya goya ba to tabbatuwa a kan wannan sannan muhabbatullah san ubangiji yana tsananin kaunar Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam to wannan sannan sai abin nan eh, abin nan ta tahdibu sulok ya zamana cewar kyawawan ɗabi'a wadda a duniya dai a duniya duk wanda ya gan shi Allah sai dai san barka lahira kuma darajarsa ce za ta ɗaukaka to haka ya kamata duk ne irin wannan makale masa kawai bi shi in Allah ya yarda kai ruwa ta sha in ba ka ba kowa to sai a ce Allah kiyaye don haka Eh, in mun duba cikin nasihohin da lukman al-hakim ya dinga yi ɗansa ya yi na cewa ya bune ya lati jaris ahlul ma'asi ya kai ɗanɗana kada ka zauna tare da ma'abota ɓarna masu saɓan allah wala tu khalituhum kada ka dinga cakuɗa da su haifata an yi nazalar iqabu minas sama saboda tsoron kada azaba ta sauko daga sama fa buka ma'ahum ya zama na cewa ta same ka tare da su tunda duk inda ake barna ubangiji dokar da yayi yace fala qa'udu ma'ahum kar ka zauna tare da su in ba ka ba innaka idan mithluhum kai da su kudin goro daddaya kuke dan juma ne da dan jummai saboda haka kaga ana barna Allah yace ce tashi ka ba su wuri tashi ka sai da dare amma yace a ni fa kawai a zauna nake to wani wurin barna ne ma sai ya zo sai ya zo ya tsaya sai ya ce kallo ya zo to kallo ka zo dan sandan ya zo ya danke ka ai auren ya same ka to ko ba komai dai sai ka je ka bayani sannan ko za a sako ka an dai ci ma lokaci ballantana abokin barawo kamar yadda muka ci Yau barawo ne an zo ana shirya yadda za a fita za a tare mutane za a yi dabanci za a yi sakarci za a ya fashi kuma kai ka zo ka tsaya wurin ka cewa ni wallahi ban sa musu baki ba a tambaye su mamana ni ba da suka tsaya maganar suke me kaka nan wurin ba masallaci ba majalisi ba wajen karatu ba yan unguwa yan arziki akwai su je ka wajensu ka je ka yi mu'amala tare da su to insha Allah sai ka zauna lafiya to haka dukkanin magabata sun yi ta jan hankali da irin waɗannan cewa mutum in zai yi abota lalle ya kokari ya ga cewa ya yi abota da mutumin arziki sai ka yi amfani da hankalinka hankalinka da ilimanka wajen zabar wannan aboki wanda yake muta'alliqatu billahi ta'ala wanda ya yi ne da ubangiji subhanahu wata'ala to irin wannan to karkai wasa da shi insha Allah idan ka bi shi za ka samu fa'ida kuma za ka samu alkhairi mai yawa gaske to sai malam ya ci gaba da ɗorawa ya ce wala ya talibu raddal makhluqin kada ya kuskura ya dinga neman yardar al wato ababen halitta sauran al'umma sauran jama'a kada ya dinga neman yardar su bi suqtil khaliq da fushin mahalici duk abin da cewa zai fusata Allah wane ko da iyaye ne ko da iyaye ne to kada ka biye musu akan abin da zai zamanto sabon Allah ne sun ce ai ba daidai ba to yi kokarin nusar da su cikin da'a da girmamawa ce wannan abin sabon Allah ne bai kamata cewar a ce za a yi ba ko ba haka ba domin shi Allah ta'ala a tsari na yadda ya tsara mu ya tsara mu ne domin mu zama bauta masa wa ma khalaqtul janna wal insa illa liya'budun tunda da aljan Allah bai halice su ba sai dan me sai dan bauta to tun da bauta ce bautan nan ba a kowa sai ubangi tabaraka wa ta'ala to sha'anin wannan bautar karka nemi yardar kowaye don saboda kada wane ya ji haushin ka, kai kuma kai abin da ka ga dama ka yi wa addini hawan kawara kai wa addini yanda kake so a'a karkai bayan ka san Allah zai fushi da kai kai kuma ka nemi yardarsa ko da tare da abokin ne shi ya nuna maka wani hu wannan abu ba na abu ne fa o au kai kai kai kai kadai ne zaka koma wajen Allah ai mu ma dai zamu je gaban Allah ba tuba ake yi ba ba ka biye masa da wannan a'a a matar ka ce yanzu kasuwa ta tsaya maka kawai ta nuna maka kawai ka je ka zama dan ta'adda kai ma dan kidnapping din nan ka zama da cewa ɗan lafiyan ɗan nan ah, ai ba abin arziki ba ne kuma da za a kama ku da ke ɗin da yake da lafiyan ɗan nan tun daga shi nan an kakkama matar aure ta yi lafiyan saboda allah eh, malamin makaranta ya yi lafiyan ina magana da abu ya zama wannan duk yadda ake samun fika a samu aminci tsakanin juna yanzu duk an ba tun kuɗi malam za ka yi musabiha da mutum tsoro kake gani kake karko gaisa da shi ka zama doya to gani bako tsoron bako kake wanda za ka ba wa abin nan da ake cewa lift ko mutum ya to a motarsa ko a mashin ɗinsa ya gani ɗan ungozu ne ma ya san shi amma tsoro yake saboda karka ɗauka sai ka je ka sauke shi ko rabo ne ya ce ya ganku shi kuma bai dawo gida ba daga can wani ya yi gaba da shi ko kuma shi ya yi gaba da kansa ya gaji da tsarin gidan saboda haka ya kara gaba tunda akwai irin waɗannan mazajen haka korin ba gaira babu dalili su ya haƙuri talauci ba sani ba su ba san wannan ba shi kawai na talauci ya dame shi matarsa ta haihu matarsa ta abin nan kawai ya ce yana zuwa daga nan kawai sai ya bar garin a ta neman sa ta jigiya a rediyo malam babu shi babu amma babu labari yana ji ya ɓuya to yanzu kaga wane ne sai a ce a ah, ni na ga wani ya ɗauko shi akan mashin ni na ga wani ya ɗauke shi a mota to yanzu kawai shi ke nan mutu ya zama mai ɗanki da lafi ana duk abin da yake na ke ne a tsakankaninmu wannan masifar ta janyo wallahi kowa gudu yake taimakon ma tsoronsa ake yi laikar to ga kula mariya daga ya lalace a koma al'umma ba ke ne babu tausayi eh? ba mu'amala kyakkyawar mu'amala gari kawai sai dai mutum ya yi domin allah wanda ya yi domin allah insha allahu Allah zai ba shi mafita da izinin Allah Allah tsare mai tsare mana imanin to don karka nemi wannan yardar wani abin halitta da fushin ubangiji ta baraka wata ala, sam ko kusa ko alama ba a yin wannan eh, tunda Allah yana faɗin wa in jahadaka ala an shirka bi ma laysa laka bihi ilmun Allah ce fala tudihuma idan sun yi jayayya da kai ce a saba ubangiji ai kaza za ka yi kuma abin nan ba daidai ba ne to Allah ya ce falatu ɗaya huma karkai musu biyayya da karkai musu da Allah ba ca yi kada ka saba musu ba biyayya ce mana karka bi su akan wannan domin ba ta farkin alkhairi ba ne karka bi su akan haka an bayanta yawwa so da haka karka yi wannan eh nan ubangiji haƙƙin Allah na sani haƙƙin manzan Allah na sani haƙƙin iyaye na sani haƙƙin makota na makota ne an bayanta haƙƙin matarka ko haƙƙin mijinki a kowanne ubangiji kenan ya tsara komai shi yasa maki sallallahu alaihi wasallam yace wa ati kulli dhi haqqin haqqahu duk ma abocin haƙƙi ba shi haƙƙinsa ɗanka yana da haƙƙi a kanka malami yana da haƙƙi akan almajiransa almajiri yana da haƙƙi akan malami kowa kowa ya yi adalci kowa ya daidai shikenan sai a zauna lafiya kuma haga cewar an samu yalwa an samu kwanciyar hankali to kala Allah eh, subhanahu wa ta'ala shi ne Allah mai tsarki da maɗaukaki da buwaya yake cewa wallahu wa rasuluhu a an yi ai Allah da manzansa su suka fi cancanta a yarda da su in kanin mu'minin inda ka kasance mumini ashe mumini mutumin arziki shi ne kaɗai inda sha'anin ubangiji ne yana tafi da shi kan sha'anin ubangiji don haka ba zai nemi yardar wani ba don wani zai ji haushi ko wani ransa ya ɓaci don baka aikata ba ko baka yi ba a' kamar mata da miji wajen mu'amala wajen ibadar aure saboda haka sai ce yana neman a yi sabon ubangiji ce a'a wallah bai halatta ba bai halatta ba ko lokaci na al'ada ce bai halatta ba wannan ba kyau haramun ne Allah ya faɗa cikin alkur'ani ta nisa a filma a lisanci mata lokacin wannan ɗabi'a ta su ta al'ada to sannan ya ce wa ƙala alaihi salatu wassalam mai tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce laƙa a talimar halokin fi ma'asai kalhalik to babu ko kusa ko alama yin biyayya ga abin halitta a cikin saƙon mahalicci a saɓa mahalicci ka zo ka ce za ka yi wani ɗa'a biyayya a'a karka yadda to amma ka ba gatsi-gatsi za a yi musu ba ba kawai duk kalmar ta zo bakin ka ah, ba ubangijin da dabbe billahi lalzi wala ba ku isa ba ai ba girmama ba yi kuma in ma da'awa kake yi ba haka ake yin da'awar ba da'awar sai ka bi a hankali kwantar da kai audo ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana zaka wazantar to kai kira zuwa ga tabargin ubangijinka da hikima kai hikima walmau'izatul hasana da wa'azin da yake kyakkyawan wa'azi ne kaulan layyina kenan ko eh tattausan magana sai ka tausasa maganar ka ka ja hankali a hankali a hankali saboda haka a fahimta a gane ta yadda za a yi abin yadda ya dace to za a karba insha Allah ai su ma za su fahimci lallai abin da suke kai din ba daidai ba ne to a nan duk malam abin da yake kokari shine jan hankalin shi mukallafi baligi kada ya dinga yadda yana kutsawa yana alaka da waɗanda kawai yana son ya daɗaɗa musu ko harkar nan ta siyasa mala mutum ya zo shi kenan ya baka kuɗi ya ce je ka gidan rediyo je ka faɗi abin da ka ga dama je ka yi masa raga-raga ka keta masa faɗi ma koma menene sau da ka ce a aifa gidan rediyo fa sai fa an fa biya wannan nbc suna nan sun kasa sun tsare kacin mutunci za a biya kuɗi ci ba matsala ni na yadda ni zan biya ya ɓakta maka ka wannan mutumin manzan Allah ya bar wasiya ya ce kada ka kuskure mutuncin ɗan adam karkaci mutuncinsa manzan Allah ya bar wasiya ya ce jinin dan adam karka zubar da shi manzan Allah ya bar maka wasiya ce ka sani cewa ran ɗan adam dukiyarsa karkaci dukiyarsa ba da daɗin rai ba kamar yadda muka karatun mako da ya gabata sau karka kuskura ba kai ba cin dukiyarsa ka zauna lafiya ka mutunta kanka to amma yanzu a tura ka saboda kawai neman yardar wani ka tsaya ka tantance ka nemi yardar Allah kawai arziki na Allah ne ba wanda zai maka arziki wallahi sai Allah wani magana in muka ci mulki za mu yi mun haka za mu za ka mun da can da baka ci ba wa yake mun ko wannan tunani ya kamata kai kai mukallafi tuna da baka ci ba yanzu wayayi yi Allah ne gani a miƙe gani ras da yawa yawan waɗannan za ka ga mutum ma ya haura shekara ashirin a duniya to a shekara ashirin ɗin nan mai maka mai maka sannan allah ya karɓi rayuwarsa wa zai maka sannan idan ya bai ci ba yanzu ya saka ka duk kaje ka ɓata ka yi kalmomi na rashin albarka ka yi kalmomi na rashin mutunci mai amfanin haka mu ji tsoron allah mu gyara alaƙar mu da Ubangijin mu, kai yanzu ka taso yanzu ka fara yanzu kake kai ake kallo wa rayuwa mai tsayi to saboda haka kawai ka tsabtace kanka ka bi Allah da gaskiya kuma mutuwa ko da wani lokaci tana iya zuwa kana jin samartaka tana iya zuwa ta zo ta dauke ka da haka kawai ka mutunta kanka ka tuba zuwa ga Allah ka gyara ɗabi'unka wannan shine abin da yake da akwai to nan zamu kwana saboda yanayi na lokaci abin da na faɗa daidai da ce ne daga Allah Allah ya ba lada na kuskure kuma Allah ya mana gafara Allah ya yafe mana Allah ya kara mana albarka Allah ya kara wannan kafa mai albarka ya kara mata albarka ya taimaki dukkan waɗanda suke gudanar da wannan shirye-shirye sallallahu wasallama ala nabi na muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim